wannan gajeren bidiyo da zan yi yanzu insha Allah tabaraka wa ta'ala wanda bana burin ya ɗauki wasu mintuna masu yawa wato saƙo ne duk da dai an sa raddi to amma na fi ganin ya kamata a kira shi da saƙo saboda wanda za a yi maganan da shi dattijo ne saƙo ne zuwa ga wani bawan Allah wanda ni ban taɓa ganin sa ba ban san shi ba kafin wannan bidiyon san da zan yi arzi yanzu shine gani na da shi na farko wanda amma fahimtar da na ɗaya ne daga cikin jagororin izala wanda yake ko dan izala one ko two dai ko dai ba salafe ko wani abu makamancin haka to a bidiyon da zan sa yana magana a kai yana magana ne akan maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda masoya annabi duka kun sani Allah ya mana tagomashi da albarka mai yawa a wannan maulidin na bana <laughs> ban taɓa ganin maulidin da ya ɗan damu wahabiya ya ɗan ruɗa su irin wannan maulidin ba to amma kuma alhamdulillah mu godiyar yadda muke wa Allah shine kullun al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara yin sama yake yi su kuma al'amarin makiya manzon Allah kullun ƙara yin ƙasa yake yi wanda ya kasance in ka gansu koyaushe dukkansu ba su da wani abu sai magana kullum maulidi an yi kaza an yi kaza da sauransu duk alkhairai da yake cikin maulidi ba sa iya hanguwa musamman alkhairin farko wanda shine a ce an yi taro dan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba sa iya kallon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gaban da take tsakanin su da annabi ba sa iya yin wani abu sannan kuma su wai bahaushe yana cewa wanda ya ce maka kawo wukanka ya canza maka to ya kamata ya baka badil ya baka wata wukan tukunna ka riƙe a hannunka kuna son mutane su rabu da manzo Allah kuna son yan dariƙa su kyala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to alal aqalli ya kamata ku ba yan dariƙa badil canji wani abu za ku ba za ku ba mu a makwafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba kwa son mu yi tarihin annabi mu yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu faɗi sa da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin maulidi to wani abu za ku ba mu a makwafin wannan abu wanda za mu kwafe gurbin faɗan girman annabi da darajojin manzon Allah da shi a gurin maulidi wanda kila wani abu ne za ku kawo mana makwafin maulidin wanda wannan abin zai ɗaukaka annabi sai ku kawo mana mu gani Yawan babawa baba kana da wani abu da yake nuna girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar manzan Allah da matsayin manzan Allah da faɗan tarihinsa da cusa ƙaunansa a zukatan yara da manya mata da maza tsofaffi da matasa in kana da wani abu makwafin maulidi wanda zai maye mana gurbin yaɗa soyayyar manzan Allah in kana da shi ka bamu ka bamu mu shine cikiyar da muke to alayi halin wani dattijo na gani alamu yana gwada ma akan mimbari ne yake jawabin yana jawabi bawan Allah yana magana cewa ana cewa suna ana zargin su da kin annabi zargi zargi zargi ai to ba tabbas kenan in mun ce zargin wahabiya muke yi waya akan kinsu ga annabi ba tabbas kenan me yasa zan zarge ka ai ni so nake a ce manzo Allah kullun yana karuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun soyayyarsa da darajarsa tana karuwa kullu abin da muke so ba zargi bane yaqini muke da shi ba annabi wallahi ba zargi bane yaqini tabbataccen yaƙini wallahi shi muke da shi ba kwa son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalili shine babu wani abu na girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ɗan ɗariƙa zai kawo ko wani ɗan ɗariƙa face sai kun yi faɗa da wannan abu kullum muna da tambaya guda ɗaya da wannan tambayar tana da buƙatan ansa tana da buƙatan ansa kullum ku faɗi wani abu na darajar annabi muhammadu wanda kuka taɓa kawowa ɗan ɗariƙa ya take ya ce bai yadda da wannan darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku faɗa abu ɗaya wata daraja ko wata girma da aka jingina wa manzan Allah ɗan ɗariƙa ya ce a'a annabi bai kai ba ku faɗa ƙwaya ɗaya amma mu kuma ku ce bil muqabil mu gaya muku darajan kuma kun isa ku ce a nuna muku darajan manzan Allah ƙwaya ɗaya da aka faɗa kuka ce ba ku yadda ba ku faɗa magana ce ta gaskiya ake yi ba maganan hayaniya ko zage-zage ko cin mutunci ba magana ce ta gaskiya ake yi magana ce ta gaskiya ake wal haqqu maqbulun walau min jahilin dan haka gaskiya abin karba ne kula daga jahili abin da ake magana ku nuna mana girman annabi kwaya ɗaya da kuka kawo muka ce bamu yarda ba ku kuma ku ce a nuna muku girman annabi da mu yan dariƙa muka kawo kuma kuka ce ba ku yarda ba za mu yi ta lissafo maka za mu ce daga hannunka manzo Allah yana da albarka zaka je ka ce a kai ba wahabi a wajen za zaka ce bai da shi manzo Allah iyayensa yan aljanna ne zaka ce a kai a ka ba haka suke ba manzo Allah ya san gaibu a zaka ce a annabi bai san gaibu ba manzo Allah ba mutum ne kaman ka ba zaka ji kai ba wahabi ka ce a'a mutum ne na manzo Allah bai zunubi mu masoya annabi a wajen mu baya zunubi zaka ji ka ce a annabi yana zunubi a wajen manzo Allah ya ga Allah zaka ji ka ce a'a manzo Allah bai ga Allah ba manzo Allah yana taimako zaka ji ka ce a'a manzo Allah bai taimako komai na girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kun rushe wannan suna nan sun fi cikin carbi babu wani abu ɗaya ayaba annabi ma cewa kuke ba a sa ya shige gona da iri ya shige iyaka a yi ayi a yi kaza ba haka kuke faɗa ba tsakani da Allah me sharri ciki duk wannan abin yana ƙararra a littattafanku kuma shi kuke faɗa ko da yaushe ba batun sharri ba yake muku ko kage ko wani abu abu ne wanda yake tabbatacce sabiti wanda yake nan na hakika. magana ce ta gaskiya in za a yi gyara a yi gyara musamman waɗanda muke gani Allah na tuba yau yanda ya zamanto jahilci ya mamaye cikin matasa matasanmu mafi aksarinsu musamman a society cikin ƙungiyar jama'ar izala Matasan su ba karatu suke yi ba jahilci ya mamaye su su sun ɗauka karatu shine wannan masallaci da suke zuwa kawai malami ya maka wa'azi ya haɗa maka ƙarya da gaskiya ya maka hiran mata da hiran budurwaye ku tashi ku tafi sunan wannan ba karatu ba dan uwan zaka je ka nemi karatu ka je ka nemi karatu wannan ka je wajen wani wa'azi ne wa'azin in ya maka abin da zai amfani ka ya dan maka wani abu daidai shikenan ka taso ka gyara amma sunan ka in ka je ka ji wa'azi ka dawo ko ka sa kaset din Jafaru ko ka sa kaset din Albani ka sa kaset din Jafaru ko ka sa kaset din Albani wannan ba shi yake gwada zaka zaka abin nan ba don haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara irin waɗannan lamura magana ce ta gaskiya ake gaya muku ah, kuna da ishkali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma wanda babban abu ne yanayin ku da annabi sallallahu alaihi wasallam kuna kuna da alaka mummuna tsakaninku da annabi yanda kuke hangen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kyau ya kamata ku gyara waɗannan abubuwa amma yan uwa ku yi hakuri in danna muku bidiyon wannan bawan Allah sai in bashi ansa kai tsaye a gurguje duk da bidiyon nasa yana da tsayi amma dai zan zan danna wannan insha Allah mu da ake zargin mu ba ma san manzon Allah Allah ya sa mu gyara mu zama cikakkun manzon Allah su kuma da suke son manzan Allah da suke gani fiye da mu inda suke kuskure a cikin son manzan Allah da suke Allah sa su gyara cikin sun ce sai sun yi mauludi mu kuma mun ce sai mun yi tauhidi su yi mauludi mu yi tauhidi mu haɗu a gaban Allah su su je da mauludi mu je da tauhidi ba shikenan da ƙarshe magana ce ga 'yan uwanmu musulmi na kira su da yan uwanmu ka'idar shar'iyya duk wanda ya hurta kalmar shahada idan ba aiki ya yi a aikace wanda ya warware masa ita ba ba ka sauke mai musulunci a kansa idan ba wata magana ya yi wacce ta kafurta shi karara ba ba za ka ce masa kafiri ba ban ji in yana bid'a ka ce masa dan bid'a in yana sabo ya zama mai sabo addu'a da a magana da bai anan ita ce game da yan uwa mabiya dariƙa da suke yin mauludi mun yi wani abu ne ma amin wani abu ranar lahadi da aka yi wannan mauludi muna fitowa mu gansu muna fitowa mu gansu na fito na gansu a inda muke nan tsohon masallacin mu to abubuwan da suka faru shine nake mana nasiha ga baki ɗayan mu Allah ya gafarta mana Allah shi fi mana abin da ya bani mamaki na ɗaya wannan mauludin ana yin sa ne don san manzan Allah ko to wancan ya fito daga gida saboda san manzan Allah wancan ma ya fito waɗancan sun fito ga mun yi layi muna zagayawa saboda san manzan Allah to me ya kai in ɗauko takwabi ka ɗauko a damu mu juna akan hanya ka ji daga bakina ne ni na ce ba san manzo Allah da haka zaka sare ni ko ko na ji daga bakinka ne ni na warware soyayyar yanzu ni makin manzo zaka sare ni haka ta faru suna sare-sare a cikin abin ko ba sa yi na biyu a cikin wannan tafiyar mun gani ba ƙarya muke musu buga ɗaya daga cikin masu gina ina kallon shaida kallona ƙofar gidansa nan ne dandazon da ake ta shan wiwi akwai ɗaya daga cikin ɗan uwa da yake mana wanki lungun gidansu na ake sai da wiwil a kan gida mu mun gashi ana mola ta ana ja hayaki na tashi duk cikin saman za Allah ne wannan a tarihin sahabbai wanda suka fi kowa San manzon Allah mun taɓa ji ga manzon Allah ya fito zai wata tafiya yaƙi za a je ziyara za a je aikin hajji za a je sahabbai sun dan giya a hanya suna sha tare da manzon Allah mun taɓa samu a tarihi a hadisance ko a ƙur'anance sahabban nan suna saran junansu a wurin yaƙi ba kafire ba suna saran kansu da kansu tare da manzo Allah ko kuma wani yaƙi da ya tura su ba da shi ba sun je sun ga yaƙin suna dawa kuma sai faɗa ya barke tsakaninku mun taɓa jin wannan to me yasa mun haɗu akan manzon Allah amma muke saran juna me yasa mun fito dan san manzon Allah muke shan kayan maye wani hadisi ne ya halatta mana wannan ku musu ya manzan Allah ya halatta muku wannan akwai hadisin don Allah wannan san manzan Allah ne na gaskiya Allah ya samu gyara addu'ar da nake ya ku yan masu albarka fatan da nake ya ku yan masu albarka mu da ake zargin mu ba ma san manzan Allah Allah ya samu gyara mu zama cikakkun masu manzan Allah su kuma da suke son manzan Allah da suke gani fiye da mu inda suke kuskure a cikin son manzan Allah da suke Allah sa su gyara cikin sun ce sai sun yi mauludi mu kuma mun ce sai mun yi tauhidi eh, Allah wa salli ala sayyidina rasulillah malam babu <laughs> ah, Allah sarki baba Allah sarki bawan Allah to Allah ya gyara addu'an da kai Allah ya karba wato wata magana suka ce wai laraba suna da wani karin magana suka ce sharrul baliyati ma yudhik wato wata magana in ka ji ta sai ka ga gaba ɗaya bata dace da girman mutum ba ala ayi alin kayi ta dai kokari Allah ya saka irin harcen da kai amfani da shi din yana da kyau haka kayi amfani da girman ka furfura ta yi amfani alal akalla an faɗa abin da ake ganin ba a kai tare da girmamawa da kuma addu'a to muna addu'a yanda ka ce Allah ya sa a gyara din Allah ya sa a gyara amma abin da nake so in gaya maka malam dattijo abin da kake tunani ba haka bane na farko kayi wata magana duk da maganar tasa ta fi haka tsayi ta kai har kusan karshe to amma kusan abu ɗaya ta maimaita yayi ta maimaita ana zuwa wajen maulidi a fito in an fito daga wajen maulidi za a ga wasu sun fito har da karuwai karuwa sai ta kalli kanta sai ta ce ita ce karuwan wane wanda bana son jama'a su ji me ya faɗa sai ya kira sunan shugaba a gurin wanda eh, yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke gaya muku kuna kin annabi kwarai da gaske wanda ko da ka kawo don gyara ne yanzu an ce maka kawo bidiyon da wata karuwa ta fito ta ce ni ne karuwan wani ta kira sunan shugaba a gurin ba za ka iya kawo ba sannan kuma ya dace in ma haka ne baka jin kunyan manzo Allah ko da gyara kake yi ai akwai kalmomin da ake zaben su wajen furta su akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu ikon gyara ya sa mana takawa a cikin zuciyarmu amma abin da nake so in ce ka ce sun ce sai sun yi maulidi mun ce sai mun yi tauhidi dama wa yana kayin tauhidi wa yana kayin tauhidi mun taba cewa kar ka tauhidi akwai wanda ya ce maka kar kai tauhidi ko mu mun ce ba ma yin tauhidi illa ga abin da muke faɗa shine tauhidin kama ba ba akwai gyara in dai tauhidin da na sani na wahabiyanci ne to wannan tauhidin ba shine tauhidin da annabi Muhammadu ya zo da shi ba ba shine tauhidin da Allah yadda da shi ba in dai fa tauhidin ka na wahabiyanci ne wa billahi allazi la ilaha illa huwa qasaman bi rabbil izzati ina rantsuwa da Allah tauhidin da wahabiya suke kai wanda ibn taymiya ya dora su wallahi tallahi ba shine tauhidin da manzo Allah ya zo da shi ba tauhidi ne na masu bautan gunki wanda sun mai da Allah jiki yana zaune sun mai da Allah mutum yana zaune a kan wata kujera wannan kujerar sunanta al'arshi yana zaune a kai ya takure a wani guri a sama sun yi wa Allah guri abinda duk ka takure shi kace yana wani waje wannan abin sunan shi jiki ko kaki ko kaso abinda duk ka takure shi kace yana zaune akan wata kujera sunan wannan abin jiki ko kaki ko kaso wannan ba shi ne tauhidin da manzo Allah ya zo da shi ba tauhidin da aka ce akwai Allah ilahu akwai Allah rabbu akwai Allah mai asma'u was sifat trinity ya tabbata trinity ya tabbata kuma aka wajabta mafi muni yau da an yi kasa-kasan tauhidin nan a babi ne na dan ijtihadi na kokarin fahimtar da mutane to malamai sa iya duba su ga in ibnu taymiya ya daidai a karba in yayi kuskure a mayar masa mafi muni sai ibnu taymiya ya kasa tauhidin nan uku yace duk wanda bai yadda da wannan ba kafiri ne shi aqidan su kenan karankaf suna kallon wanda bai yadda da tauhidin ibnu taymiya ba bai yadda da tauhidin dan abdul wahabi ba musulmi bane mu muna bin tauhidin sayyiduna muhammad ibn abdullah alaihi salatu wassalam ko kuma kuna bin tauhidin muhammad ibn abdul wahabi tauhidin ibn taymiya akwai bambanci da aka kace mun ce sai mun yi maulidi kun ce sai kun yi tauhidi na am tauhidin ibn taymiya mun barranta da shi ba mu ba tauhidin ibn taymiya tauhidin dan abdul wahabi na am mun barranta da shi ba mu ba tauhidin dan abdul wahabi domin tauhidin ibn taymiya ba shine tauhidin da annabi ya zo da shi ba tauhidin dan abdulwahabi ba shine tauhidin da manzo Allah ya zo da shi wannan mun sha shayin karatu akai da littattafai da juz'i da shafi mun sha karanta musu tauhidin da za a ce Allah tabaraka wata'ala yana zaune akan yana zaune akan in ya hau kan kujera kujeran nan sai an ji tana kikiwu kiwu kiwu kiwu tana motsi wannan shine tauhidin da kake kira mu bi tauhidin da za a ce maka Allah tabaraka wata'ala su ana su faɗan in ka zo ka ritsa biyu yanzu wannan tambaya ce da ba duk in ibnu taymiya zai dawo in ya ansa ta wallahi in ya ansa ta Allah ne ba zai iya ansawa ba tambaya ce guda ɗaya kan tauhidi na rantse ba zai iya ansa ta ba a kuma cikin irin fahimtar sa wallahi ibnu taymiya ba zai iya ansawa ba ku ji da kyau ka zo ka ce lokaci ɗaya Allah yana zaune akan al'arshi lokaci ɗaya ka ce yana zaune akan kursiyu lokaci ɗaya ka ce kursiyun nan a kowace sammai bakwai akwai kursiyu yanda ibn al-qayyim ya kawo sannan kuma ka zo ka ce a'a kursiyun nan gurin sa kafafun Allah ne mawdi'ul qadamaini sannan kuma ka zo ka ce wasi a kursiyu samawati wal ard sai ka ce kuma yana saukowa da daddare ya shigo maka sama ta ɗaya. ina ba wabi zai ansa wannan wannan kwakyariyar ta ina wa zai iya ina inda wanda zai ansa ya ansa waye akan al'arshin yake akan kursiyi yake kursiyun guda bakwai a sammai bakwai akan wacce yake sannan kursiyun gurin sa kafafunsa ya daga kafafun ne ya zauna a kai sannan kursiyun nashi ta fi dukkan sammai da kasai ya kuma bar kan al'arshin ya sauko sama ta daya sannan kuma cewan samman suna damke a tafin ikonsa to kaga fa haka kuke cin karo ka rasa ina ma kuka nufa da haka baba ka yi hakuri ma zaratan mu tauhidin mu shine tauhidi na wahidun la a yushbihu abadan qalbi yuwahiduhu wannan ka in ka kawo wannan tauhidin muna bayan sa to sai maganan ka na biyu mu mun ce ku kun ce ku ba za ku yi maulidi ba mu mun ce ba za mu yi irin tauhidin ku ba mu muna yin tauhidin da manzo Allah ya zo da shi ne ba ma yin tauhidin taymiyanci maulidi kuma da kuka ce ba za ku yi ba dama ai mun faɗa me in ba in kun yi maulidi ba ku zama makiya annabi ba kenan idan har kun yi maulidi ba ku zama makiya annabi ba amma da ya zama na cewa kuna kin annabi shine kin maulidin wannan kenan abu na gurguje baba kafin na sa maka wani bidiyoyi da nake so nuna shine shan wiwi da sare-sare wannan ya fito wajen maulidi ya sha wiwi a faɗanku wannan ya fito wajen maulidi ya yi sare-sare wasu ma sun fito sun yi rawan batsa sun yi rawan banza gaskiya ne wannan duka ba abu mai kyau bane kuma mu muna faɗa baya daga cikin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an samu wani ya sha wiwi wannan ya sha wuyunsa sa shi kansa sa ya jawo bai shafi maulidin manzo Allah ba an samu wasu sun yi sare sare wannan bai shafi maulidin manzo Allah ba ba akan haka bane asasin maulidi maulidi an gina shi ne don soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan ka tabbatar da haka akwai abin da kuke yi abin da yasa muke cewa kuna kin annabi akwai abin da ku kuke kun da mu da ku duka muna yi kuma ana shan wiwin ana sare-saren ana faɗace-faɗacen amma ba ku taɓa fitowa kun yi magana akai ba kuma biki ne na addini ranar idi duk yadda kake a Najeriya ban ware maka ba a kowane gari kake ƙarya kake ka ce ranar idi baka ganin masu shan wiwi ƙarya kake ka ce baka ganin masu faɗace-faɗace da sare-sare musamman an fito hawan daba saboda kuma idin sallah baka taɓa jin wani malamin bawabiye tun da yake ya fito ya ce a ranar idi kun zo kuna sare-sare kun zo kuna shan wiwi me yasa baka faɗa bayan ana shan wiwin ranar idi ana shan wiwin ranar idi ana sare-saren ranar idi baka taɓa fitowa ka yi magana ba me yasa sai maulidin manzo Allah ka yadda cewa idan an yi sare-sare ranar idi an sha wiwi ranar idi wannan bai bata idi ba bai bata babban sallah ba bai bata karaman sallah ba amma lokaci ɗaya kuma kana hararo mana kana bujiro mana wai ga wasu sun fito filin maulidi sun sha wiwi a fito dabban jama'a haka ne dama a koma gida kun amince kun sani a tarar da ake yi tararraka da ake yi a ɗakin kaba in an je lokacin aikin hajji wasu sani suka je yi wasu sace-sace suka je yi wasu damfara suka je yi wasu baɗala suka je yi duk gashi nan yana faruwa ga duk wanda Allah ya kai shi makka ya san wannan abu mu da muka jajje mun sha gani amma kun tabbatar wannan abun bai shafi aikin hajji ba bai shafi umaran masu yin umara ba wanda suka yi laifi laifinsu yana kansu kun tabbatar da haka amma ba ku taɓa fitowa kun ce aikin hajji ba kyau saboda ana samun masu sace-sace ba ku taɓa fitowa kun ce umara ba kyau saboda ana samun masu sace-sace a gurin duk ba ku taɓa yin wannan ba babban sallah za ta zo za a yi waɗannan abubuwan ƙaramin sallah za ta zo za a sha wiwi za a yi sare-sare waɗannan duk ba su tsole maka ido ba wanda ya tsole maka ido na maulidin manzo Allah ka fito ka ce kun fito don san manzo Allah kuna shan wiwi to shikenan mutum ya fito don sallan idi shi ma wasu sun fito ranar idi suna ta shaye-shaye suna ta sare-sare sai yayi kenan kuma wannan ba wanda ya isa mai lafiyayyen hankali bai isa ya musa ba hidin mutum dan mahaukaciya ne ko mahaukaci amma mai lafiyayyen hankali ba zai musa wannan ba cewa ranar idi ana samun shaye-shaye musamman an zo za a yi hawan sallah hawan kaza waɗannan abubuwan mu a nan bauchi gashi muna gani ba da misali daga garin a nan bauchi nan nan baucin an ce yau sallah ne tafi kofar gidan sarki jikin masallacin fadar runabout sunan filin dandalin soyayya filin soyayya 'yan uwanmu fulani za su zo daga ƙauyukan su samari da 'yan mata musamman yara za a taru cikin gari za a tafi aje a tara wajen sunan filin soyayya a cakudu maza da mata baka taba jin wani malamin izala ya fito yanzu ranar idi a zo har da filin soyayya ana kaza wannan bai dame shi ba A yi saboda kaga ba ranar manzo Allah bane ba girmama annabi ake yi ba a nan bauchi muna nan har malamai wasu daga cikin malamai suna zuwa da sallan an ce za a tafi yankari games village za a tafi za a tafi can yankari a je a shiga ruwa a yi wanka a shiga motoci a je a ga namun daji a yi kaza ana cakuɗa maza da mata ba wanda ya taɓa fitowa ya ce komai abin da ya tsole muku ido maulidin manza Allah za ku yi bayani duniya za ta dinga ɗaukan jawaban ku ɗaya bayan ɗaya ai mutane ba mahaukata bane ai mutane ba mahaukata bane to wannan gaba kenan na ɗaya gaba na biyu da nake son na yi wanda yanzu nake son zan gwada wasu bidiyoyi a nan waɗannan bidiyo ɗin da zan gwada yan uwa za ku ci suna cewa a wajen maulidi sai su nemo wani bidiyo Ga shi nan mata sun fito ana rawan ta kai wa wai wahabiyya su ga annabi sukan iya nemo wata waƙa wadda ba a gurin maulidi aka yi ba wakan batsa sai ka ga sun jo sun jona wa 'yan maulidi su da suke rawa an sa yaban annabi sai su jona sai ka yi ƙarya sai ka yi ƙarya waɗansu abubuwan mata tabbata ma waɗansu wabiyan su suke fitowa su yi wani dai su bata hoton maulidi in za ka yi wannan inda kuna da hankali wahalar da kanku kuke yi wallahi ba za a bar maulidi ba kuma kullum sai an yi maulidi ƴaƴanku wallahi sai sun yi maulidi da jikokinku wallahi ku riƙe wannan wannan yaƙini ne ba wani kokonto a ciki ku karɓa mun baku wallahi ko ka hana bayan mutuwanka ƴaƴanka za su yi jikokinka za su yi haka jazibiya ce ta annabi miginaɗi su ne na muhabban manzo Allah yake sawa a zukatan al'umma ko ka so ko ka ƙi wallahi za a yi wannan ita ce magana ta gaskiya to amma za ka ga ga maulidan da sun san mu muke nufi kuma sun san kullum mukan fito mukan yaƙi waɗannan abubuwan a karatuttukan mu, a guraren wa'azuzzukan mu, a gidajen rediyo gidajen tv in mun je yin program mukan faɗa cewa ba ma goyon bayan wasu su fito da sunan baɗala ranar aihuwar manzon Allah suna wannan sun san muna faɗa amma za ka ga kullum waɗannan bidiyoyin suke ɗaukowa amma bidiyon da kuma ake yi na asalin maulidin ba za su ɗauko ba ba za su ɗauko ba misali yan uwa ba baku misali baku misali misali wannan بوشفاء بالغرق فأصوم طورا وشفاء وهو الحبيب المجتبى وهو الذي من ألحبا فالحب أولى والحبا أكرم به ما أشرفا وهو الحبيب والخليل وهو المحبب الجميل وبخرنا بكر جليل هنا وهنا قد كفى له الوسيلة تنال ويا لغيره المحال إذ كان سيد الرجال وهو الصفي المصطفى الذي المصطفى يطيله الله

to yan uwa wannan ɗaya ne daga cikin maulidai wannan Malam ismail mai diwa ne dala ku duba dubban mutane ne suke zaune ana rera yaban annabi amma kun taba ganin sun ɗauko wannan bidiyon sun gwada sun ce wannan ne maulidi kun taba ganin ba wabi ya ɗauko a sai dai ɗauko wasu yara sun fito a suna rawan banza suna rawan kaza su ce kun ga fa maulidi me yasa ba za ka gwada wannan ba na ɗaya ko to mu je na biyu ku yi hakuri yan uwa bari ku sha mamaki ga wani sallallahu alaihi wasallam خير المدام عليهم سلام cewa bidiyoyin bidiyoyin suna da yawa zan sa wasu to yanzu ina ina rawan gwatsan ina shan wiwon a nuna mana gashi dubban masoya manzo Allah suna zaune suna rere ba annabi wannan shi muke a zawayen mu shi muke fitowa mu zaga gari amma sai ku ɗauko sulla waɗansu mutanen da ba su wuce a cikin mutum miliyoyi sun fito an samu mutum dubu ɗari tara da dubu casa'in da tara duk sun yi daidai kai kawai kwaya ɗaya ka ɗauko wasu ai sun fito suna rawan gwatsu wasu sun fito suna shan wiwi waɗannan su ka gani duk masoya manzo Allah da suka fito suke rera yaban annabi suke yaban annabi duka wahabiya ba su gani ba muna taya ku murna to kun ga wannan a to bari ku ga bari mu nuna muku wani maulidin da zai ƙara za su ƙara shan mamaki din gashi wannan maulidin zangon bare-bare ne maulidin shu tijjani usman zangon bare-bare radiyallahu ta'ala anhu

'yan uwa wannan maulidin shoti jano usman zangon bare bari ne a kano duk wanda yake zuwa maulidin ya sani ka je ka gani mutane iya ganin ka kowa ya shimfiɗa sallaya ya zauna ana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka su makiya manzan Allah ba su ga wannan ba dattijo da kai ka zo kawo minbari a wajen maulidi ana shan wiwi to nuna mana yanzu wannan fa me yasa baka dauko wannan kai bayanin sa shi kuma kai bi shi ba ban ma dan ma kar ku ji bari ku ga wasu maulidin da yawan su shi yawan su ma an san yawan su kawai ma'arufan yawa ne gashi gashi yan uwa Allah Allah. yan uwa wannan maulidin maulan mushiftar usman bauchi ne na sa shi a ƙarshe saboda ku duba yawan da jama'a suka halarta ina rawan gwatsan ina shan wiwin sai an fito makiya manzo Allah su kuma suna nan maulidi kaza kaza kaza kaza kaza kaza irin waɗancan to amma ga wani sako kullum za mu yi ta faɗanta kuma ya kamata ta je kunnen su su ji da kyau ina mai rantse muku da Allah ina mai rantsewa da Allah da wanda ya fito wajen maulidi ya sha wiwi ya hambu da ƙwaya da wanda ya fito ya rawan gwatsu na rantsi da zatin Allah sun fi ɗan izalan da ƙiyayyar annabi ta ajiye shi a gida shi yana zaune yana zagi da mai shan wiwi a gurin maulidi da mai rawan gwatsu a gurin maulidi da mai hambuɗa kwaya a gurin maulidi ina mai rantsuwa da Allah ya fi ɗan izalar da yake kin annabi Muhammadu ya zauna a cikin gida ba zai fito ya maulidi ba wannan ya ƙini wallahi ka kwatanta abin ba inda aka taɓa cewa shan wiwi ya zama kafirci <laughs> ba inda aka taɓa cewa eh, eh, eh, rawan gwatsu ya zama kafirci amma kin annabi yana iya sa mutum ya zama kafiri to kai da kake kin annabi zuciyarka ta cika fal ta matse ta ɗinke da kin manzon Allah kake ganin annabi bai da wani falala a kanka bai da daraja a gurinka bai da kimar da zaka so sa kai dan izala kai ba wabi kai ne kake da bakin wani ya fito wajen maulidi ya yi rawan gwatsu to mu abin da muke faɗa maganar mu guda ɗaya ce wanda zai zo wajen maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin maulidin da muke maraba da shi mansa ba ma ganin cewa wanda yake jin kunyan manzan Allah zai fito wajen maulidi ya yi waɗannan abubuwan ko ya shaye shaye ko ya sha wuyoyi ko ya sha kaza tare da ciwon abin da muke faɗa don ku gane ƙiyayyen izala ga annabi ƙiyayya ce mai zurfi a babban sallah za a samu 'yan sare-sare za a samu 'yan rawan gwatsu za a samu 'yan shan wiwi ba malamin izalan da ya taɓa fitowa ya ce a sallar layya ana samun kashe-kashe ana samun shan wiwi ana samun kaza-kaza kun taɓa ji a kawo ni dai ban taba ji ban akwai a kawo ban taba ji ba ban kuma ce babu ba amma in akwai a kawo wanda da wahala a samu sai akan maulidin manzan Allah kiyayyen su ga annabi ko gane karatun a fili yake ba sa san manzan Allah mutanen nan makiya annabi ne na rantsi muku da Allah dan izala baya san manzan Allah makiyin manzan Allah ne number one wallahi tallahi ba sharri bane ba wani kage bane wallahi makiya annabi ne ƙarya suke makiya annabi ne tun daga abin da ake yi a babban sallah da karaman sallah ba su taɓa cewa sun ce komai ba babban damuwan su maulidi sannan gashi yanzu mun sa musu kuma mun fito mun barrara mun ce musu mu bamu yadda da wannan abin shine maulidi ba ga maulidi yanzu mun bada samfur maulidi hudu na sa akwai maulidin maulana shuwa'ul fati al-yarwawi radiyallahu ta'ala anhu wanda aka yi a madinatu tare da wannan halin ruwa da ake ciki da me ambaliyar da aka musu amma sun fita maulidi na so in fito da shi shi ma in sa ban ga bidiyon bane duk guraren da ka kaje zaka ga ka ake maulidi ana zaune tan bayan isha'i har sallan asuba ana ta rera yaban manzo Allah a karanta diwani a karanta ishiriniya a karanta alburda a karanta hamziya a karanta shama'ilu karanta siran manzo Allah faɗi darajojin annabi wannan ne ba kwaso kuma ku kwantar da hankalinku sadaki na farko na ƙiyayyar ku ga annabi shine wallahi tallahi sai bayan bakwanan ku ga yaran ku suna kafa mimbarori a gidanka ko kana raye ko baka raye ka gana maulidi a gidanka ba yanda za ka yi kuma kuma haka zai faru muna gaya muku yaƙini ne nan yaƙini ne da haka baba dattijo wannan maganar da kai magana ce ta yasasiyar magana kawai ƙiyayyar annabi ce yanda ka faɗa ana ce muku ana zargin ku da ki annabi ba zargi muke yi ba ba wani dan idalan da muke zargin sa yana ki annabi tabbas muke da shi sai wanda muka ga bai yi abin da ya nuna kiyayyarsa ga annabi ba ba za mu ce masa maƙiyin annabi ba amma duk wanda ya fito ya abin da ya nuna kiyayyarsa ga annabi dole za mu ce masa maƙiyin annabi ne za mu ce masa maƙiyin annabi ne wannan yaƙini haka abin yake dai muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya shirya Allah ya shirye ku Allah ya ganar da ku Allah ya datar da ku albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gane manzon Allah shine babban haske da ya kamata ku rungume shi ku so shi ku rike shi wannan abin da ya kamata ku yi kenan Allah ya sa ku gane Allah ya sa ku gane wannan kan kullum muna muku addu'a yawa muna muku addu'a Allah ya sa ku gane Allah ya sa ku gane annabi haske ne da ya kamata ku so shi ku rike shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wannan shine hakikanin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga mun ba ku samfur waɗanda suke yin waɗannan abubuwan su kuma daga ƙarshe muna musu nasiha ba wai dan yan izalan ba a dan magana ce ta gaskiya ba muna faɗa dan izalan kaza ba mu ba mu da su muna gaya muku kun ga aikin wautan ku ya jawo makiya manzan Allah suna rura wutan kin annabi a zakatan al'umma da irin aikin ku na wauta da haka duk wani mai fita maulidi sai ka kiyaye ka yi abin da ya dace da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam da girman manzo Allah kar ka yi abin da zai zama na makiyin annabi zai samu kafa na ya ɗauki wautan da ka a filin maulidi ya zo yana ajjaje ya zamo masa fitir na hura wutan kin annabi a zakatan al'umma yawa muna faɗan wannan nasiha muna yi ga masu yin irin waɗannan ayyukan ku daina ga maulidai nan yadda ake zuwa maulidi an yi shi ne don girmama annabi da nuna wa Allah godiya cikin ni'imar da ya mana na samun manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ya ce mana wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith in ya maka ni'ima ka yi tahaddusi ka faɗe ta kai alfahari da ita to Allah ya bamu annabi mu nuna godiya wa Allah akan ni'imar da ya bamu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da ta dace ta hanyar karanta tarihinsa yabansa faɗan shama'il nasa cusa ƙaunansa a zukatan al'umma kar ku sake makiya manzan Allah su yi amfani da wautanku su ɗauki wannan wautan naku su cutar da al'umman annabi ta gurin yaɗa ƙin manzan Allah a zukatan al'umma kar ku bari a yi haka kar ku bari a yi haka wannan mu shine nasihar da muke wa waɗanda suke fitowa wajen maulidi suke yin abin da bai dace ba ba kuma muna yi dan wani ba wahabi ba muna faɗanta dan gaskiya haka take kawai da haka wannan shine nasihar da muke yi Allah ya ganar da mu da su gaba ɗaya albarkar manzo Allah wa ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wala haula wala wa illa billahi al-aliyyil azim